yanzu haka dai garin yola fadar jihar adama ya faɗo harami yayin da ake shirye-shiryen tarbar takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar adawa ta apc janar muhammadu buhari wanda zai kaddamar da kamfen ɗinsa a yau litinin Buhari da zai zo kamfen ne a ƙasa da kwanaki uku da zuwan da shugaba goodluck jonathan na jam'iyyar pdp ya kawo a jihar ziyarar da ta bar baya da kura sakamakon matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka na ba da hutun kwanaki biyu da kuma kafa dokar hana fita ga 'yan keke na nafe da kuma 'yan garuwa da ma masu sai da rake wannan kuma ma na zuwa ne yayin da rundunar 'yan sandan jihar Adama ke gana da shugabannin jami'u a jihar inda ta gargaɗe su da su ja kunnen magoya bayan su game da bangan siyasa da kuma keta hotunan 'yan takara da ke neman zama ruwan dare a jihar. A wajen taron kwamishinan 'yan sandan jihar Mr. Adaji Gabriel ya ce za su sa kafar wando guda da shugabannin jam'iyyar da ke barin magoya bayan suna keta hotuna da ma allunan abokanan hamayya. Because if I get any of your boys misbehaving, destroying another party, fanning ambers of disunity, causing trouble i will hold you responsible kai bari na fada muku duk wani wanda muka kama yana keta hotunan yan takara ku shugabanni ku zan sa a kama kuma ina faɗa muku ba zan sausauta wa kowa ba kai bari na fada muku ba zan fa sausauta wa kowa ba komai matsayin mutum kuwa a cewar kwamishinan yan sandan jihar adama mr adaji gabriel so don't think i will just get one of those talk and then finish my work there i will not finish i will get to you the boss to kome shugabannin jam'iyyu ke cewa game da wannan taro da suka da shugabannin yan sandan sunana zakaria kraha daga jam'iyyar pda. DPA wannan magana da kwamishinan eh, yan sanda na Adamawa State ya faɗe shi shine jazama wanda kuma shine ba ma kawai jami'an eh, tsaro ya kamata su faɗi ba ko da wani irin mutum ne mai hankali shi ya kamata ya tara ya'yansa ya ga wa ya'yansa musamman masu jam'iyyu da muke da su dole ne su tara ya jam'iyyu su ga wa jam'iyyu nan domin in muna son zaman lafiya a State to ba lalle ilaihun dole ne mu yi tafiya tare da hankalinmu sunana Dr. John Luka ni ne sakataren SDP na jiha magoya bayan mu dai abin da za mu ɗauka mu gaya musu bayan wata taro shine dole ne mu yi wannan zaɓe cikin tsanaki da zaman lafiya domin wayanda muke shiga gasan zaɓen nan da su yan uwanmu ne abokan arzikinmu ne wasu mu makwabtanmu ne wasu ma daga gida ɗaya suka fito amma jam'iyya ta raba su saboda haka zaɓe ba yaki bane zaɓe kuma ba zarafi bane na fidda kiyayya da take nan a kwance zaɓe zarafi ne ake ba kowane ɗan ƙasa ya ɗora wanda ya ga ya cancanci ya mulke shi nan da shekara hudu yayin da zaɓe ke ƙara matsowa cewa yanzu haka dai kungiyoyi da kuma sauran 'yan ƙasa na fa ci gaba da yin kira ga hukumomi da abin ya shafa da su yi adalci da tabbatar da gaskiya yayin gudanar da zaben. Barista Solomon Dalon da ke zama jigo a kungiyar dattawan Arewa ya ce fa ya zama dole ga jami'an tsaro su tabbatar sun kwatanta gaskiya wanda hakan ne ya ce kai zai tabbatar da ingantaccen zaɓe a ƙasar. A ji a yi zaɓe kowane ɗan Najeriya ya je ka da kuriyarsa ga mutumin da yake so. Sale nan a wannan cikin lumana. hukumar zaɓe kuma ta tabbata ta yi wa mutanen Najeriya adalci su yi tanadin kayan aiki bisa ga sakamako wurin da suka yarda a kai kayan aiki a kan lokaci. Su tabbatar kuma cewa kayan aikin da suka kai ba su kai dubu wani wuri su kai wani wuri masu kyau ba. In an gama zabe a sanar da sakamakon zabe da yan Najeriya suka yi ga jami'an su don, muna roko su yi aikin su bisa ga kwarewa. Ibrahim Abdul Azizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.